mai gida ya kira ku shiru da rabbana ba wala mudubin ka yana jikinka eh, yana jikina ko dauko shi ka kalli fuskarka eh ka dauko mana nace ka kalli fuskarka na lillahi wa inna ilaihi raji'un oke zan ɗauko. idan ka kalla duk abin da fuskarka ta nuna maka kuma zaka zo gida ina neman ka da rabbana ba wala lafiya oga aiki ya kwaci me yake faruwa oga ne ya gajanci lissafi ya kwaci kai sha nawa ka ce sha takwas sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu na dawowa kai bakka je ko ina don uwar ka sai ne ma hukunci cire wannan wannan abin na kunnen ka